Kalangu, studio Kalangu. Niger. Kalangu, studio Kalangu. Karfe biyar da mintuna talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya soma gabatar da labarai. Masu raro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku je hujjojin kotu na cewa takardar yajin aiki na kungiyar kwararrun likitoci sanfamiyar ta saba wa ka'ida muna dauke da karin bayani a game da kula da waɗanda suka harbu da kwayar cutar sida a wata cibiya a nan yamai za ku yi cewa an sace wani jariri da jibin yau a birnin maradi a rahoton musamman muna da bayani akan wani aikin tsabtace gari da matasan agarar suka kaddamar. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, malaman makarantun boko magoya bayan ƙungiyar Sinasef na rayuwa cikin mawuyacin hali a jihohi da dama na ƙasar nan. Malaman sun kwashe watanni da dama ba tare da an biya su albashi ba. Isaka Umaru, mamba a kwamitin koli na ƙungiyar Sinasef ya muna ƙarin bayani. Depuis le mois d'avril, il A watan Abril ana iya cewa jihar Yamai ce kaɗai da Agades ba su da bashin biyan alawus. Amma idan aka ɗauki misali jihar Tawa ana iya cewa akwai alawus na watan Mayu da ba a biya ba a dukan faɗin yankin jihar Tawa da ma watan Mayu kenan wata biyu ba a biya alawus ba a cikin jihar Tawa. A jihar Difa abokaninmu ba a biya su alawus ɗinsu na wata da kuma albashi na wata ɗaya ba. Idan muka fi ɗaukar inda matsalar ta fi kamari shine a jihar Zandar da yanzu haka wata uku kenan da ba a biya su alawus ɗinsu ba. Haka kuma a ɓangaren jihar Tilaberi wata biyu kenan ba a biya su ba sai a lokacin matsowar sallah ne aka fara biya kuma daga baya aka ce babu kuɗi aka dakatar. A sashen jihar Doso a yau a bukaninmu wata biyu kenan da ba a biya su alawus ba. Par rapport à la région de Dosso, nos camarades aujourd'hui enregistrent deux mois d'arriérés de pécule. isaka umar kenan mamba na kwamitin koli na jam'iyyar wato na kungiyar malaman makaranta ta sinasef kungiyar ƙwararrun likitoci famer ta ajiye takardar yajin aiki na kwanaki biyu da ya kamata ya suma a ranar litinin da ta gabata dalilin hakan shine kungiyar ta nuna rashin amincewarta da matakin kwararrun likitoci su 37 da gwamnati ta ɗauka to sai dai kotu ta bayyana cewa takardar yajin aikin ta sanfamer ta saba wa ka'ida sakatare janar na kungiyar sanfamer da dr mamman sani na ɗauke da ƙarin bayani Hujjar su ta farko sun bayyana cewa takardar tafiya yashin aikin mataimakin sakataren kungiyar ne ya saka mata hannu maimakon babban sakatare. Abu na biyu kuma sun ce ɗaya daga cikin jami'an da aka tsige ya gabatar da wani korafi a ofishin minista domin duba gyara kuskuren maimakon ta hanyar kungiyar. Kenan wannan ke nuna cewa hukumomi ba su da kyakkyawar aniya na gyara matsalar. Mu dai mun amana da mata matakin shari'a. Tun jiya muka shanye yashin aikin mu da muka so tafiya, sai a nan gaba za mu sake wani wanda za mu ajiye yashin aikin a cikin duka ƙa'idojin da ya kamata. Kamar yadda muke gwagwarmaya, ba gudu ba ja da baya, sai mun ga cewa waɗannan mu da aka tsige ba bisa kan ƙa'ida ba a mayar da su a bakin aikinsu. su camarades qui sont licenciés de manière injuste doivent être effectivement réhabilités. Dr. Mamman Sani kenan sakataren shanar na kungiyar ƙwararrun likitoci ta Famed. Ana ci gaba da gudanar da taron muhawara karo na 21 wato a kan cutar sida a birnin Durban na kasar Afirka ta kudu. Mabaya tambaya ita ce yaya za a kawo wato za a takawa wannan cuta birki a kuma kawar da ita daga duniya kwata-kwata. a nan nishar akwai wasu cibiyoyi masu kula da masu ɗauke da wannan cutar daga cikin waɗanda ake kula da su akwai wata mata mai kimanin shekaru arba'in a duniya matar wai ya biyu wadda kuma mijinta ya rasu ta gano cewa tana ɗauke da wannan cuta ne a shekarar da tara a yau mata je karɓar magani a cibiyar ta kuma yi bayani kamar haka matasara da ciwon kai da zawo da amai shan kai na obtar hankali eh, na yi kusan ɗan mawa obtar da yana kwanti the medicine for the HIV test. In the United States, thanks to me. Yeah. ya biya shi wani wani irin ciwon rashin duniya in har ne kashi kai nawa wallahi tun tun da ni can sai fini fama kawai mutuwa zan yi yanzu alhamdulillah yanzu ban shan komai wallahi na gode ma Allah yanzu ban shan komai yanzu magani na in ki zana amsa ina kuma gida aron ne bana gaban kullum ban taba ratin shi ba kullum ina zuwa lokacin an kai an ce min zuwa turama ma zuwa turama ma yanzu an ta gida shi kenan sai ma da tun ke shan shi in sha bitar in sha bitar ni ko pali ina ina eh, jawabi pali ba wallahi To shi dai shan maganin cutar sida ana yin sa ne tsawon rayuwa amma kuma yana baiwa marasa lafiya damar rayuwa wato kamar irin ta mai cikakkar lahiya in ji shugaban cibiyar ta a Dr. Nuhu Yakuba. Maganar shan magani abu ne na tsawon rayuwa. A yau ƙwayoyin cutar sida sun zama abin da an saba da shi. Amma sai dai babban mataki shine na shan magani sau da kafa. Idan baka shan magani a cikin ka'ida kamar yadda aka faɗa maka, to cutar ta kan hayaka tafi ƙarfinka. Ta yi ta saka ka cututtuka barkatai. Idan baka yi hankali ba sai mutuwa. Sai dai abin la'akari cutar sida ana ciwa ba a mutuwa. Sai dai dai ta yi ta saka mutum cututtuka barkatai shin ya lamarin yake E, gaskiya ne kasan koyaushe ciwo yana kokarin ya mamaye gaban jiki ne ko waɗansu hanyoyi na jikin mutum da suke da rauni kenan sai jikin ya rasa ƙarfinsa alhali kuwa maganin ba wai an ce yana kashe ƙwayoyin cutar ne ga baki ɗaya illa dai kawai yana rage ƙarfin ƙwayoyin cutar kenan idan ana shan magani yana sanya jikin ya yi aikinsa inda ya kamata. Dr. Nuhu Yakuba kenan shugaban cibiyar mai kula wato mai kula da waɗanda suka harbu da cutar sida. Masana unguwar tondo na garin Doso wato sun kasa zuwa kasuwar tagabati jiya sanadiyar ruwan saman da suka lalata hanyoyi da dama domin babu wato magudanar ruwan. mazauna unguwar waɗanda aka sari gidajensu na laka ne sun bayyana wata cewa wato wata gota da ba a kammala ayyukanta ba ita ce musabbabin halin da suka tsinci kansu a ciki kamar yadda suka bayyana wa wakilinmu dauda hassan gota ne ta man dabu ta gabata wa sun gina gota ba su rihe ta ba hanya mai zuwa ta gabati wannan ba ta biyuwa dole sai mutum ya sake hanya ruwa in sun gudo sai cikin gidajenmu wanga abrami ne kawai suka gina maimakon gota ruwa ga sunan ko ina cikin unguwa ga ruwan dauda sun zo sun gamu da wanga ruwa dole ne masassarar cizon saburo ta damu mutane wanga lokaci kuma ga gidajen gidajen laka ne dukansu in ruwa ba su gudu dole wata rana gidaje su rumshe wanga rami mai sunan gota da suka gina shi da yake jawo mutane ga matsala wata rana wani lattijo ya fada ciki bayan shi wani yaro ya fada a kare kuma an kace za ka yin ciko alaci da sai ka ba meri wani abu in ba ka bata komi ba to wannan cikon ba ka yi shi ta daga birnin da sabar mai sa a birnin maradi inda aka bayyana cewa an sace wani jariri da jijibin yau a gidan likita anguwar disatport ta garin da maradi shi da jaririn a haife shi ne jiya da misalin karfe takwas na dare kuma uwarsa ta bar shi ga matar da ta yi mata rakiya a cewar mataimakin shugaban gidan likitar faruk manzo wata mata da ba a gane ko wace ce ba ita ce ta hita da jaririn a halin da ake ciki da barauniyar da jaririn ba wanda aka gani kuma 'yan sanda suna bincike gare dr faruk manzo a hirashi da wakilinmu muhammad mamman ita da mai yawanci wadda ta haihu akwai gajiya ta haihuwa to kowane lokaci akwai wata tsohuwa ko wata mata mai tawa tare ita sai ta ba matan nan ta kula mata in ta ce ta suka zo tare yanzu matan nan tana kwance tare da ɗan sai take son ta maki waya. wajen kare hudu zuwa kare biyar na aso sai ta diba akwai wata mace da suke kwance ta faɗi guda. ta ce eh, mata ta ce rike mana wangaɗa ba ta san matar ba ba ta yi dalilin san ta ba amma wasu ma guda suke ta ta magewa da ta dawo babu ɗa babu mata babu dalilin su. da sai miji ya haɗi ma polishi polishi suka zo nan ne suka zo suka tai suka tambaya suka ce akai aka waɗi masa yadda ake yi to sai suka ta da matar wadda ke tsaron jego da wata mace wadda ta ce ita ta ga matar kuma ta shaida ta gane ta tana ba yaro ruwa cikin dan kwaf haka da duka kuma mutane da suka ba da shaida sun ga wannan matar tana yawo ciki mai ba a san ko wajen wa take ba wanga sai SET likita karama ce kamar an doma take kamar sura take kamar babu jandarmomi kuma ka gani ko katangan da ke da kwai ba wani tsawo gare su ba akwai ma wanda ba su katanga To sai dai matar da ta yi wa ma'aifiyar jaririn rakiya wadda kishar ta ce ta bayyana cewa an sace jaririn ne a lokacin da barci ya ɗoke ta. Ruwan sama mai yawa da ya faɗo a ran 18 ga watan Juye a jihar agadas ya haddasa hawar ruwan kwaran talwa lamarin da kuma ya haddasa banna mai yawa. Wakilinmu Musa Mamman ya aiko mana da wannan ƙarin bayani. A garin Bugul da yawan dabbobi ne suka salwanta a yayin da garaken noman albasa ruwa suka mamaye kuma a labarin da muka samu sanadiyar wannan ambaliya mutane uku ne suka rasa rayukansu haka kuma gulbin telwa ya rutsa da waɗansu unguwanni na birnin agdes inda ya haddasa barna na faɗuwar gidaje da dai sauransu haka kuma wannan ruwan sun haddasa barna a garin cirozirin duka ilahirin yankin shahar agades ne dai wannan ambaliya ta shafa A halin yanzu dai hukumomin jihar sun zagaya a wuraren da abun ya auku domin ganin wa idanuwansu irin girman bala'in da kuma kwantarwa jama'ar da abin ya shafa hankali. Tuni an miƙa kira ga masu hannu da shuni da ke da halin taimakawa na jihar da su kawo wa masu garake da suka yi rashin dukiyoyinsu. A gaida Muntare Muhammadu dauke da fasarar rahoton Musa Mamman, yanzu kuma masu mu sai a dakace mu. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu. A birnin Yamai. Tare da Radio Alternative. A kan lamba 99.4 gajeren zango. A Zandaya. Tare da Radio Shugaba. A kan lamba 105.5 gajeren zango. A Doso. Tare da Radio Fara'a. kan lamba 92 gajeren zango. A Tawa. Daga da Radio Tambara. A kan lamba 107 gajeren zango. A Arlit. Daga da Radio Ikokan. A kan lamba 95.1 gajeren zango. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri. Tare da Radio Tebose. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. a filin ye tare da rediyo muryar talaka a kan lamba ta da biyar biyar gajeren zango adifa tare da rediyo amfani a kan lamba ɗari gajeren zango karfe biyar da minti arba'in da ɗaya yanzu kuma sai rahoton namu na musamman matasan gari wato matasan garin agada sun gudanar da wani aikin tsaftace garin a ranar lahadin da ta gabata matasan sun yi hakan ne ta ƙashin kansu inda suka ce a nan gaba ba za su ƙara jiran hukumomi su yi wannan aiki ba a wurinsu wakilinmu na agres musa mamman ya aiko mana wannan rahoto da muntar muhammadu ya fassara muna Matasan jihar Agades maza da mata ne suka yi wata fitowa ta musamman a ranar Lahadi ɗin da ta gabata domin gudanar da wani aiki na shara na tabbatar da tsabtar birnin Agades. Shin ko menene dalilin wannan tsari? Mauli Mano Dayak yana daga cikin waɗanda suka shirya wannan aikin. A hali yanzu dai bamu da yawa, illa dai gungu abokaninmu da muka shirya domin gudanar da wannan aiki. Amma a hankali jama'a suna fitowa. Gurinmu dai shi shine kowa ya fito ya share bakin gidansa. A cire waɗannan matasan gurin da suka saka gaba wajen wannan aiki shine domin birnin Agades ya kasance a cikin tsafta. Gamu muna sharan birnin Agades aiki ne da muke yi na sa kai. Muna fatan jama'a su fito domin tsaftace birnin Agades. Tsari ne na nuna kishin ƙasa A yau abin yana min ciwo kuma ina jin takaici ganin cewa shara da ledodi sun mamaye ko'ina. Abin ya yi yawa ya kamata jama'a su sake halaye domin kawo ƙarshen shara. pour nous au fait à de au la A cewar ɗaya daga cikin magabatan birnin Agadez wannan tsarin abin yabawa ne. C'est une Tsari ne abin yabawa da ya kamata a jinjina, abin tunatarwa ne ga jama'a na cewa gyaran gari abu ne da ya rataya ga wuyan kowa duka da ƙoƙarin da muke yi. ina ganin wannan hanya da matasan suka bullo da ita za ta kawo ƙarshen al'amari na shara. Gurin da matasan suke son cimmuwa a cikin wannan tsari shine an karar da jama'a da su kawo wa hukumomin da'irar birnin Agades tallafi domin tabbatar da tsabta birnin Agades kafin sallar Agades Sokni da za a gudanar ranar goma sha takwas ga watan Disamba mai zuwa. zuwa. Masu tare da wani muka ƙarshen waɗannan labarin namu na yau a huta lahiya.